wanda muka ce tun haihuwarsa har tsawon shekaru bakwai mahaifiyarsa hafsatu bata sake haihuwa ba sai dai takan sami ciki sai ya bare da suka je asibiti sai aka ce ba ta da kwarin mahaifa ne suka ba ta magunguna ta dinga sha na tsawon lokaci muka ce tun da sama'ilu mijinta ya kammala karatunsa na digiri bai ci gaba ba sai ya sami aikin koyarwa a wata makarantar sakandare a nan garinsu yana aikinsa cikin kwanciyar hankali da rufin asiri kuma wannan aikin da yake yi bai sa sirikinsa kuma kawunsa ya janye tallafin da yake musu ba har a lokacin shi ke ɗaukar ɗawainiyar komai nasu tun sama'ila na hana shi yana nuna masa da ba shi da abin yi ne yanzu kuwa ya sami aikin yi ya kyale su ya ji da kula da nasa iyalin amma ya ce san bai san wannan ba ai shi ya yi niyya babu mai dakatar da shi da yake Allah ya masa arziki yana cikin jerin farko na masu kuɗin garin to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba hakan da yake yi sai sauran 'yan uba ke jin haushi kasancewar matansa biyu 'yan ɗaya ɗakin sai suna ganin yana nuna fifiko a kan son hafsatu ya mai da ita tamkar 'yar gwal shi ya sama ya ba ɗan ƙanwarsa aurenta kalli na da shekaru goma ne wani abin arziki ya same su wani aminin mahaifin hafsat da ke zare ya kawo masa ziyara har garin su Shi ne yake shaida masa ya bude kamfani a nan zaria sai shi mahaifin hafsa yake ce masa o oh, alhaji ado ni ko ina da ɗana da ke auren ɗiyarka ya nuna kara ya yi digiri da za ka ba shi rikon amana kamfanin nan da ya rike maka don ina shaida gaskiyarsa da rikon amanarsa ba na haufi a kansa tun da na ji kana tararrabin wanda za ka nemo ka ɗora ya zamo manajan kamfanin alhaji ado ya gyara zama ya ce ai kuwa in har haka ne zan yi munna sosai dan wajenka ai nawa ne balle gashi sirikinmu kaga tuna mai na kenan wannan abu ya yi daɗi sai in tafi da su can in ba su gida cikin gidaje na su yi zaman su na gode allah ya saka da alheri ya ƙara mana danƙon zumunci amma kana ganin zai iya bi na zaria ya amsa da amin ai wannan ba wani abu ba ne dan wajen kanwata ne me zai hana shi bin ka gurin neman halas ɗinsa wallahi ba na shakku a kansa yadda yake min biyayya na san insha Allahu zai yi na'am da wannan umarnin nawa to suna cikin tattaunawa ne sai ga isma'ila ya shigo falon Yarisa na ya gaishe su dukansu sai Alhaji Ibrahim ya ce shikenan faduwa ta zo daidai da zama Alhaji Ado ga ɗan nawa Sama'ila da muke maganarsa ya juya yana kallon Sama'ila da ke gurfane a gaban su cikin ladabi ya ce Allah sarki sannu Isma'ila ya aiki ya iyalin ya ce duk lafiya lo alhaji alhaji ibrahim ya dubi sama'ila ya ce wannan shine abokina alhaji ado na zare da nake gaya maka ai kana jin muna waya da shi ko ya ce eh ka taba haɗa ni da shi ma mun gaisa ya ce yauwa to yanzu mun yi wata muhimmiyar magana da shi dama zan nemo ka sai gashi ma ka zo zauna sosai mu yi magana Sumaila ya zauna sosai idanunsa a ƙasa yana sauraron jawabin da sirikinsa ke masa har ya gama tare da tambayarsa to ka je yadda muka yi me ra'ayinka Sumaila ya sake risanawa ya ce haba babba har sai ka nemi ra'ayina umarni kawai za ka bani ne kuma in bi umarninka wallahi duk abin da ka ce in yi shi zan yi in dai ba saɓon Allah ba ne shin yanzu ne tafiyar mu je mu kintsa ko sai gobe alhaji ibrahim ya yi murmushin jin daɗi ya ce a a abin ai ba na garaje ba ne shi yau zai koma ko kuma za ku kintsa a hankali sai ku bi shi daga baya Allah ya maka albarka ya baka abin da kake nema duniya da lahira amin duk su ma suka amsa da amin alhaji ado ya ji daɗin irin wannan ladabi da biyayya irin ta sama'ila nan take ya ji zuciyarsa ta aminta da sama'ilan ya je yana ƙaunarsa har cikin ransa tabbas da ganin yaron zai yi riƙon amana a wannan rana alhaji ado ya koma zaria tun daga ranar suka soma shirye-shiryen tafiyarsu zariya. duk sun bi dangi sun yi sallama da su ita kan hafsa sai alhinin komawa ta zariya take yi garin da bata san kowa ba babu dangin iya babu na baba shi kuwa sama'ila bai wani damu ba don ya san ci gaba ne ya samu a rayuwarsa kuma ya yi wa baffansa alkawarin rikewa alhaji ado amanar kamfaninsa lokacin da ya tasa shi gaba yana masa nasiha ya ja hankalinsa sosai a kan tsayar da gaskiya da rikon amana da cika alkawari hakika to idan ya rike waɗannan abubuwa guda uku tabbas zai zauna lafiya da kowa zai ji daɗi a rayuwarsa jama'a za su so shi za su so ma'amala da shi idan aka sami saɓanin hakan kuma to fa kowa zai iya gudarsa tun daren ranar da za su tafi alhaji ado ya turo direba da motar da za a tafi da su washe gari kuwa suka yi asubancin barin garin suka damƙi hanyar zaria tare da mutum uku masu yi musu rakiya mata biyu na miji ɗaya gidan da alhajin ya ba su can direban ya kai su sun tarar da abinci da abin sha suka yi sallah suka ci suka ƙoshi suka yi hamdala ga allah tare da godiya ga alhaji ado saboda irin wannan karamci nasa da safe ne direba ya zo ya tafi da su dukkansu gidan alhajin suka je suka gaishe shi a nan ne ya gabatar wa da iyalansa su sama'ila su ma ya gabatar da su ga iyalansa gidan nasa babban gida ne a zaria yana da matan aure guda biyu tare da 'ya'ya maza da mata don sun iske yaran gidan duk suna gida sun gansu su ma sun gansu sun dawo gida suna yaba halin dattako da karamci irin na alhaji ado tare da kirkin da matansa suka nuna musu kwanan 'yan rakiya su biyu direban da ya kawo su ya maida su garin su tare da sha tara ta arziki sun tafi cikin kewa da munna su sama'ila da matarsa sun fada hannu na gari don yadda suka iske gidan da aka ba su da yadda aka yi ta nan da su wannan ma ya isa shaidar da za su bayar na cewa sama'ila ya sami ubangida na gari sai fatan allah ya taya shi riƙon amanar da za a damƙa masa amu sama'ila ya kama aikinsa a kamfanin alhaji ado gadan-gadan cikin jajircewa da taka tsantsan duk wani abu da ya san na ha'inci ne ko za a haɗa kai da shi a yi wata manakisa to baya saka kansa a ciki shi yasa alhaji ado ya amince da shi ɗari bisa ɗari makaranta mai tsada ta kuɗi aka saka khalil balle da ya kasance har yanzu shi kaɗai ne a gurin iyayensa ba a yi masa ƙanni ba zaman sama'ila da hafsatu zama ne mai ban sha'awa na fahimtar juna cikin so da ƙauna ba su taɓa samun saɓanin da zai kai su gaban iyaye ba illa ɗan abin da ba za a rasa ba kuma za su sasanta junansu ba tare da wani yaji ba tsakanin iyalan alhaji ado da su hafsatu sun zama tamkar 'yan uwan juna sun zame musu iyaye masu ba su shawara ta kowane fanni musamman ma uwar gidan alhaji ado wato hajiya halima da suka maida tamkar uwa a gare su kuma ko ba gare su ba haka hajiya halima take uwar kowa ce saɓanin amaryarta hajiya sa'adatu da ta kasance mace mai son nata ga ta da kisisina don ita ce mai faɗa a ji a gurin alhaji ado wasu cikin 'ya'yanta ma sun ɗebo halayyarta na kisisina don ma hajiya halima ba ta bi ta kanta duk ta haɗa 'ya'yan gidan da nata da ma 'ya'yan riko duk sun zama nata babu bambanci zuwan da su sama'ila ke yi gidan ashe ɗaya cikin 'ya'yan hajiya sa'adatu tana son sama'ila amma shi bai sani ba duk da yana lura da take-takenta son shi take yi sai tamkar bai gane ba ranar ta ga ya zo shi kadai yana gama abin da zai yi ya iske ta a rabar gidan har zai wuce sai ta biyu bayansa ta ce ya isma'ila kai fa nake jira na ga za ka wuce ya ce ni kike jira to ai ban sani ba ina fatan dai lafiya da dan matsa dab da shi ta ce ina fa lafiya soyayya ka za ta halaka ni amma ka yi tamkar baka san ni ba kuma wallahi na san ka lura da hakan sharewa kawai kake yi shi yasa yau dai na ce bari in gaya maka baka da baka sai gida ka yace ikon Allah to niya za a yi in san abin da ke zuciya yake to na ji na gode amma don Allah ki hakuri ki bar magana nan a tsakaninmu ni kan yanzu ba ni da ra'ayin soyayya sai ku ta ce soyayya ai ba soyayya kaɗai za mu yi ba aure ne za mu yi na har abada magana kuma kada kowa ya sani ai kowa ma ya riga ya sani don yan gidan nan sun san ina son ka alhaji ma zan gaya masa kai nake so gara ma ka sani wallahi kai ne zaɓi na ba zan cuci na ba wata irin zufa ce ta tsatsafowa ismaila ta ko ina a jikinsa me yake shirin faruwa da shi ne mutumin da ya masa halarci ya maida shi mutum yau an waye gari yarsa ta ce duk duniya babu wanda take so sai shi ya zai da wannan jimurɗa da ta same shi ya zai da hafsatu da mahaifinta ya fara masa halarci ya maida shi ɗan da ya fi so duk a cikin 'ya'yan dangi ya tsaya masa da ƙarfi da dukiya sai ilimi ya yi masa aure kai don ya daɗa gatan tashi ya nuna masa ya fi kowa ƙaunarsa ya ɗauki 'yar lelen 'yarsa hafsatu ya bashi aurenta yau sai a wayi gari zai yi wa hafsatun sakayya da kishiya kai ba zai yi ba dole ya kici hannatu daga rayuwarsa amma fa cikin lumana ba tare da ran kowa ya ɓaci ba musamman na uwar gidansa ya dubi hannatu da ta zuba masa idanunta tana sauraron sa ya yace shikenan naji na amince kina suna amma ba na son kowa ya sani don idan abun ya yi ta yawo a gidan nan Hafsatu za ta ji kin ga kuma babu daɗi aw tsoron ta kake je da har baka son ta sani aure fa za mu yi ai ya kamata ta fara je a bakinka ba wai ta je a wani waje ba ya ce magana aure bata taso ba mu bi al'amarin na a hankali ba da garaje ba kuma ko da hafsatu za ta sani sai in abin ya tabbata kin ga kenan sai ki ja bakin ki ki shiru ta yi murmushin cin galaba ta ce shi kenan ba matsala tunda har ka amince da soyayya ta zai iya yin shiru amma idan lokacin da ya kamata in yi magana ya yi to zan yi ko kai ba kai ba aka yi lallaba ta suka rabu bai tashi shan mamakin al'amarin hannatu ba sai da aka ce su fito da miji ita da 'yan uwanta guda biyu da ke ɗakin hajiya halima nan take ta ce sama'ilu take su alhalin ta san bai taɓa cewa yana son ta ba amma ta faɗi ƙarya cewa suna son juna alhaji ado ya ce kada matukan munna don jin wannan daddaɗan al'amari a shi amintaccen yaron sana son yarsa shi bai sani ba sai yau da aka ce ta fito da miji ta fidda shi nan da na alhaji ado ya nemi sama'ila a waya bai bata lokaci ba sai gashi ya amsa kiran ubangidan nasa sun keɓe a falon sai dubi Sama'il ya ce Isma'il wani muhimmin al'amari ne ya taso shine na kira ka shin akwai wata alaka ne tsakaninka da hannatu Sama'il ya ɗan jim kafin ya ce eto eh akwai wata 'yar alaka amma ba wai ta yi karfi ba ne alhaji ado ya murmusa to tun da akwai alaka ai za ta yi karfi ne ta dalilin auratayya na kira su su uku don kowace tafi da miji to ita ta ce kun daidaita shi yasa ma na kira ka don na ji daga bakinka wata irin zufa ce ta dinga yanko wa sama'ila fiye da wadda ya a ranar da hannatu ta ce tana son sa ji bakinsa ya kasa motsi bale iya furta wata kalma in har ma bakin nasa ya yi motsi baya jin zai iya buɗe baki a gaban idon ubangidan nasa ya ce baya son ɗiyar cikinsa ko ba komai ai bahaushe ya ce ana barin halas ko don kunya bai san lokacin da ya buɗe baki da ƙyar ba ya ce babu matsala alhaji tun da ni ta zaba Allah ya tabbatar da alheri Allah ya bani ikon yin adalci a tsakanin su amin alhaji ado ce amin amma ina son ka je ka yi shawara don ta ce kai ta zaɓa bai zama dole sai ka aure ta ba in har baka shirya ƙara aure ba kada ganin ido na ya sa ka takura kanka ka yi abin da baka yi niyya ba ka je dai ka yi tunani kada ka yi wa kanka dole da ya baro falon alhajin ɗakin hajiya halima ya shiga don gaya mata abin da ke zuciyarsa sai dai ganin tana da baƙi sai bai yi mata magana ba ya gaishe ta kawai ya tafi ita ɗin abokiyar shawararsa ce duk idan zai gudanar da wani abu haka ma hafsatu ba ta da uwar da take shawara da ita irin hajiya halima da ya koma ofishinsa kasa zama yi sai sintiri yake yi daga wannan kusurwa zuwa waccan da ƙashi ya ɗauki wayar ofis ɗin ya kira wayar ɗakin hajiya halima bayan gaishe ta ne yake gaya mata matsalarsa hajiya dama na kira ki ne don in roƙe ki don allah ki san hikimar da za ki ki shaida wa alhaji wallahi ni ban taɓa cewa ina son hannatu ba ita ce take sona kuma ni ban yi mata alkawarin zan aure ta ba gaskiya ba ni da ra'ayin ƙara aure ta yi haƙuri ta fidda wani mijin a halima ta numfasa ta ce sama'ila ka rufa min asiri ni kan shawarar da zan baka ita ce ka yi haƙuri ka amshi auren nan ko kana ganin za ka iya tare idon alhaji ka ce ba ka son gudan jininsa ya ce ba zan iya ba shi yasa ai na kira ki nake roƙon ki fahimtar da shi ni wallahi ko taɗi ban taɓa tsayawa da yarinyar nan ba amma don ƙarya har tana ce masa mun fahimci juna mun daidaita kin ji sharri ita ce zai ke haukata ina kallonta ni fa bana son ta Hajiya ta ce hakan nan za ka yi haƙuri ni din idan na faɗi saƙonka ai sai na fi ka baƙin jini za a ce baƙin ciki nake mata shi yasa na zuga ka kace ba ka son ta don ba ‘ya'yana kake so ba don haka ka yi haƙuri kawai ya ce shikenan hajiya zan kira alhajin mu masa bayani sai an jima to can ɗin ma da ya kira alhaji ibrahim mahaifin matarsa ya gaya masa shi ma haƙurin ya bashi ya ce ya amshi auren kawai don shi ma ba zai iya faɗa wa alhaji ado wannan saƙon nasa ba idan aka yi haka tamkar an yi masa cin fuska ne tare da butulci ba shi da matsalar riƙe mata biyu yana da halinsa to me abin ɗarɗar shi kan matsalolinsa biyu ne bai aminta da tarbiyya hannatu ba don yana ganin yadda uwarta ke mulki a gidan tana juya alhaji ado son ranta kenan shi ma haka za a zo a juya shi yana zama da matarsa lafiya cikin so da ƙaunar juna matsala ta biyu kuma yadda zai iya tunkara hafsatu da wannan zance bai sanya za ta ɗauki al'amarin ba duk da ya santa da sanyin hali ga ta da tawakkali ga haƙuri kai duk inda ake neman mace ta gari ta kai a gurinsa ma har ta zarta alhaji ibrahim ya ce na ji kayi shiru ne ya ce baffa gaskiya ni ban aminta da tarbiyyar yarinyar ba uwar ta fake juye gidan alhaji kada ta zo ta ce irin haka za ta yi min a gida sannan ni ban san ya zan yi da hafsatu ba idan na yi mata haka tamkar na ci ta ne alhaji ibrahim ya yi murmushi ya ce babu magana cin amana aure ne sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka banni da hafsatun ni zan sanan mata magana uwar yarinya na juya gidan alhaji kuma duk bata taso ba idan ka zama tsayayyen namiji a gidanka babu macen da za ta juya ka ko baka ga yadda nake tsaye a gidana ba ne masu aro assalamu